ta ta ɓace sai ka ce wani tsinke kuma fi lillahi alhaji baka bada ka je ka bada report wurin yan sanda ba to dama wannan wajen nake so a zo wannan wajen nake so a zo saboda ni zamana da ke na rasa abin da zai amfana mun ya kara mun ba zai taɓa yiwuwa ba mu zauna kina zargina akan abubuwan da ba su kamata ba hmm? kuma motar nan ni sai ma daga baya ma yanzu nake ma ji a jikina anya ma ba da biyu kika bani ba wallahi motar nan ba da zuciya ɗaya kika bani ba saboda duk mutumin da zai baka mota ya kamata ya baka mai a cikin full tanki kin bani mota ba mai ke baki gaya min cewa motar nan ba mai ba ke baki gaya motar nan bakin manta ya mutu ba na ɗau hanya mota ta tsaya ta mutu kuma ke kin san ba wadataccen kuɗi ne ni ba daga nan mai mashin mu fito mu nemo mai a zo a zuba mota a ɗauke mota haka fa na dawo ba ma ta jakata da takarduna masu muhimmanci da aka ɗauke motar da su Allah mai girman ke ta mota kike ko wai yanzu ni in yi asara sannan kuma a zo a rufe ni da bala'i a bala'i ne a'a to ai ni tsama ni tsakanin da ke ba fa iya matsalan mota ce kadai ba a cikin matsaloli na da ke wallahi tallahi wannan matsalan motar ba komai bace ba yawwa ina gaya miki kuma ke idan da mai lura ce inda mai lura ce ni kamar ni kamar ni yanzu din nan kamata a ce ko babu komai yan naira miliyan biyar din nan bakwai a takaice kenan a ce ina dan juya ta yanda Allah ya mun nasibin nan a kasuwa ita kanta wannan motar da aka zo ake surutu har kiya tsaki na wani surutu tuni ma da zan biya ki ki dau jari mai kwari ki mika muni ki ga yake da cikawa in ma mota kike so a biya ki rubuta ki aje kawo miliyan biyar bakwai takwas mu dan juya zuwa dan wani lokaci ki gani son kana damu mun haka ina zaune ina lallaba yanayi na a cikin gida ka dawo fuskar ka a tarmake kamo wani ya maka duka a waje ba son ganin ka haka dan Allah Shafatu bayan da za a mutum magidanci ya fita bai san inda za shi ba yi ta tunanin tunanin dole mutum ya shiga cikin damuwa ba ka da komai ka fita ka je yadda ka fita ka dawo haka kuma baka san ina za ka samu kuma baka san yaushe za ka samu ba ba ka da mai baka ba ka san waye zai baka ba ai dole mutum ba zai taɓa samun nutsuwa da kwanciyar yi mutum bai nemo hanyar da ya kamata ya dinga samu ba ne ka nemo ba ka nemo hanyar da ya kamata ka dinga samu ba ne kai kaɗai ne wanda wanda yake cikin wahala ai ba kai kaɗai ba ne mutane da dama suna nan suna neman abincin da za su ci ni ba barka cikin gaya maka dama tun farko ni wannan sana'ar taka ba burge ni take ba don wannan sana'ar tuki taka ba sana'a ba ce ba yadda za a yi kana sana'ar tuki baka da moto na ka kamar me na kanka sai in ka fita tukunna za ka karba in ko kana cikin gida ka kwanta cikin dare zullin yi kake yi kada gari ya waye ne ya riga ka ya dauki mota duk ran da wani ya dauki mota baka da aiki ina cin abinci a wajen ni fa kar ka manta ban saba da wahala ba yawwa ko gidan guda a ce an san soyayya bai rufe min ido ba ba mu boye cewa taxi kake yi ba za wallahi kai ka sani kai ka san babana ba zai bada aure na ba soyayya ce ta rufe min ido wannan motocin da kake zuwa da shi na abokai kake tunanin motar ka ce ni da na bada mota ta aka tafi da mota ta ɓace aka kasa yi wa 'yan sanda report sannan ni ce zan ɗauki naira miliyan biyar goma sai in baka sai ka je ka jujjuya su su kuma idan suka bata to su ma ka gama su ma yana iya ɗaukewa to shikenan ke kin ce an ɗauke mota saboda ban san darajar ki ba ban san mutuncin ki ba ban san abin da ke ba kawai sai in dauka fanta wajen 'yan sanda yan sanda iyayena ne ke da kike da dukiya ban zo na miki bayani ba ai wannan girmamawa ne ma ai mutuntawa ne kuma na ɗauka ma da na na gaya miki zaki duba Allah zaki duba annabi tunda dai harkan nan ba da ita shike zo duniya ba kuma harkan nan ba da ita zaki tafi ba hmm? hajiya kar ba ki manta harkokin nan fa duk fa mun sani ba ke ma tafiya aka aka ban miki su saboda haka in dai ba so kike sai kin haɗe abinda kike da shi ba zaki tafi ke ma ki buɗe mana ki buɗe bayan Allah haba haba da Allah da annabi ni ba na son rika jin imanin ke yana rawa wallahi wallahi imanin ki yana rawa ba daɗi irin wannan abun ina fatan daga nan har aljanna ana tare amma kina ta rairayan da zan zo kuma gobe kiyama ina ta lalibai ina ina hajiya take ina hajiya take sai dai in lalubo kana ina amma ni ba za ka lalubo ina ina ba saboda dama za ka ganni a bakin gurin kinga duk a aji wannan maganar wallahi kin san duk matsalar wannan abun wallahi rashin abin hannu ne yau inda da jari na ina juya dan na ara motar kiyama zan bari ma mai ya kare ina hawa zan duba da mai ko ba mai in fada gidan mai a zuwa min mai hmm? to amma ba kuɗi a jikina ban sanya zan ba kin ɗau mota kin bani kuma da kika ɗau motar nan kika ɗau mu kulli kika miƙo min ke ba dan wani dunkule kika dunkulo kika ce gashi ba yanzu in kika ban jarin nan ina tabbatar miki Allah za ki ga canji jarin kake so ko shi ake so jari ko eh in Allah so nawa kuma a ah, karka damu kawai faɗi ko nawa kake so za a samu goma dubu goma miliyan goma haba shafa'atu canza sana'a a wannan zamanin ai ba wai abu ne easy ba ba abu ne mai sauƙi sauki da kawai ka ga dama zaka zo ka canja ni ma abin zaba kaina rayuwa haka ba ni ma samun kaina ne a cikin wannan yanayi ba zan so a ce ni ma a ce daga yin aure na irin wannan matsalolin sun biyo baya ba bin neman sana'a kake a hankali hankali idan ka ce min bari ka fita yadda kake shigo min daga bakin gate zuwa nan sulum sulum sulum sulum ha kake idan ka fita daga nan kanka je gareji inda inda ake neman rabo inda ake nemo sana'o'in kana tafiya kana layi layi kan je sun kwata sana'a kanka je masu neman su ci sun kwace sana'ar haka nan zaka tafi kana layi har ka je ka dawo sana'ar ta kare sannan ka sake dawo ma haka a yaushe za mu yi mekin a yaushe bi ma'ana dai shafa'atu kin raina kwazo na kin raina kokari na gani kike kawai haka ni ba na so ne ni ko ya za a yi ni a ce ba da damuwa ta rashin sana'a wai abin nan ko kawai ce zan zafin nama ce zafin nama ne ka zo kana layi kuma ka ce mun wani amma ce nake kin san menene matsalar nan ta faru da ni kin san iftila'in da ya same ni je ka dauki siminti nan nan nan ake dora buhunnan siminti mazaje suke dora buhun siminti kuma su dara kuɗaɗe da yawa kai ba za ka dauki buhun siminti ba kawai da kanka ne sai in dai yirf yirf yirf a gida kana kai yirf yirf yirf maka ce wai sana'a ta wata same ka ya kamata shi ba a ciki siya mu mu'amalar da ta faru da ni matsalar nan da ta faru da ni gaba ɗaya yanzu tsoron wani ma nake in tunkare shi da wani abu gai nake kamar zai min kallon wancan shirin da aka yi min a baya haka nake zargi ya zama rayuwa ta gaji haka ai ai rayuwa ta gaji haka yawwa rayuwa ta gaji haka ba ko da yaushe mutum ke dawoma a cikin damuwa ba dole sai Allah ya jarabce ka ta wani bangare tukuna za ka gane wane ne kai so da haka kwazo yi kwazo ka bani in ci ko shi in yi mulmulmul je ka ya kamata da ce na da gida na samu sauki to yanzu me na maka me na maka mijina i love you ce maka zan yi tafiya ka zauna ka dan taya ni kuma na dan firar dan nishadi da mata ka da miji fi sabilillahi kafin in gama shirya kayana sai ka fito nan ka zo ka zauna me haka yake nufi ne abin da yake nufi kenan inda ka damu da kai ainihin kai ma kake nuna damuwarka amma wajen na ma da ba a san da kai ba kawai kowa kansa ya sani to ai nuna damuwa ga mutum shine ka damu da abin da ya damu mutum amma menene ni wanda kika damu da shi nawa wanda ni nake so na zo ina ganin na auren huce takaici ina neman in zama zarare me amfani irin wannan abin ai ba mun adalci billahi allazi la ila illa huwa ni harisu baki mun adalci wallahi ban gane ba na to kai adalcin kake mun to ai ni idan na ce baki min adalci ba ke bai kamata ki faɗi ce ni ba muke adalci ba domin kowa ya san cewar ni taimaka ne rufa muke asiri ina saurayi na na zo na aure bazawara ko wannan ma ba taimaka miki ne ba wato saurayi da bazawara ko eh haka a ah, ba haka bane sannan saurayi da bazawara haka ne saurayi da bazawara to an zo an tara dukiya kawai an marasa yadda za a yi da ita ba za a nemi ka shawara akan ya za a yi da dukiya ba wannan motar yau na hauta ya za a yi gobe kai ka hauta hmm? wannan rigar ta yi sati biyu kana sa ta ya za a yi ka canza duk ba a san a nemi wannan shawarar naka ba a za a yi tafiya za a yi tafiya sai ka zo ka zama kana ta surutu ga abubuwa idanunmu suna gani a cikin gida amma an hana hannun kai kai ya taba ni har akwai wani abin da bana maka a cikin gidan nan ne har su fi sibilillahi to tafiyan ma wani wani abu ne ya zama wani laifin magana ce ta daban ai ni ba wani abu na ce ba ni dai kawai da cewa nayi a nuna an damu da ni yanzu duk damu da nake da kai a cikin gidan nan fi sibilillahi har su baka gani ba irin wannan ba ba wai a sana a falo a sana daki ba in fito in shiga ban dakin wanka ba wannan nake nufi ba a bani kayan aiki ba wannan ne damuwa ba yawwa ba wai kawai amma girki ka cika koshi kawai ka hau ka kwanta ba shine abinda da ake nema ba a yi shawara da kai dukiya ce gata gata a banki gata a kasuwa gata a nan gida an rasa yadda za a yi ai ina miki adalci wallahi kai da wani mai muguwar zuciya ma kika samu da tunawa bai shigo da kanti cikin gidan nan sun sun sun sun karɓa abin da za su ba me kati za su mun ba abin da zai same ni sai alkhairi insha Allah ka gani wannan wannan tijara taka ta ishe ni idan ba za mu je cikin nan bari in tafi ni in je in shirya kayana in ɗauko jakata da mayafi na arsu Wai ka san sanda abubuwan da kake faɗan nan ko dai ka fara shan wani abu ne? Ba wani abu nake sha. Wallahi ba wani abu da nake sha illa kawai idanuna yana ganin abubuwa kuma hannuna an ƙi a bari ya taɓa. Shine kawai. Auda <laughs> da mana baki. So ni yanzu tunda ba za ka shiga ba ni zan je in shirya saboda zan makara zan je in haɗa jakata in kama gabana in tafiya. Wai ina zuwa. Mm. Ita wannan mota da ita za ka tafi? Taka ce? Ba ta ba ce? Da ita zan tafi. Da ita za ki tafi? A'a, ta wace halak malak da ita zan tafi. Oh Allahu akbar. To ka ji da shi ciwon ajali a ɗan yatsa. Allah kana gani Allah, Allah kai ne Allah. An kama gida a hau wannan mota yau a hau wannan mota gobe. Mu an hana mu mu hau wacce za mu hau. unguwan ma in za a kai ka sai a dora ka a wacce ba za a kunna ma AC ba a komai za ki shaida nan a cikin ɗaki in ya shiga zan ba amma don Allah ki na shi wannan wurin ta ta ta to to a kulli yau ne yau ba gwada mai na dawo jiya yau yadda ka fita ka sake dawo baka damun da ko sisi ba na samu komai ba ka ba sai ka faɗa ma na gani a idanka yayi to ni da ma maganar da nake so in gaya maka gida ne suka turo kan maganar gara za a kawo min gara kasan gara ya kunshi shinkafa manja man gyada su alkaki da su madara dai da sauransu dai kayayyakin dai abinci da zasu amfani mu nan da watanni alhamdulillah ya na ga har da hamdala kana murmushi ni ba ka kawo mawa ko ka manta ne ka fa san ba kana dan ba cin bulis za ka yi ba bar ganin an kawo abinci ne aka kawo in ci so kar kai tunanin an kawo za ka ci bulus to wallahi ba za ka ci bulus so ba wai kaya bane na ka ci kai dariya wallahi yanda ka ga yau haka kullum za ka dinga kananta na fita nemo abinci dan haƙƙin ka ne ka bani in yi nanar ka fita rana ka nemo kuɗi ba ba haka bane wannan da kaga an kawo an kawo ne in ƙara kuma ta bangaren iyaye same ka gutsaran iya da na ga zan gutsaran ma kuma kafin nan yawwa kafin nan za ka fita ka je ka nemo kuɗinka ni ma fa ba zama zan yi ba ka san ta akai ba zan zauna ba akwai wata hajiya ba zawara ce na ji ta zo tana nan unguwar gabas tana harkan business haka hannun jari ake sawa to ni ma ba zan zauna ba zan tattara in ka fita aikin ka ni ma ba zan zauna a gida zaman mata ba zan tashi zan je ni ma kullu harka da ita mara sana'a gaskiya ban yi da shawara guda nawa kike shekarun ki nawa da har zai gidan zaki je zaki wannan ga fita na business zamanin nan da ya lalace na san halayenta ba zai yi gaskiya ni ban yadda ba abadan Allah me yasa kake min haka akwai wani business a cikin shekaru ne? shekaru ko business ba kuɗi ne ina ruwan shekaru da kuɗi babu ruwan shekaru da kuɗi babu ruwan business da maganar shekaru ko wani abu to na gari matsalar mu abinci ne kuma gashi kin yi magana yanzu an kai abinci cikin gidan nan me ya kuma sai kin fita kin je wani nema ni ki bani da yin ba ba fitakata in ma za ki ci ki cinye ni biki bani ba ba matsala bane ke ki ci abinci na samu sauki ta wannan bangaren ni kuma mun fita neman sana'a kafin Allah ya warware amma magana ki cewa ki je ki dinga kulla wani alaka da wata mata ni gaskiya ban yadda ba matan wannan lokacin ni da yawan suna jin tsoron su gaskiya yawa bana na so a gurbata min tarbiyya ki ni tarbiyya ta babu abin da zai same ta tana nan yadda ka koyar min tun ina waje har na shigo gidanka tana nan babu abin da zai faru da ita ni dai dan Allah dan annabi ka bar ni in je in yi wannan business sai amfani ni kai ma sai amfane ka gaskiya ni dai ban yadda ba to ni ban yadda ba gaskiya to ki hakuri ki zaman ki a gida babu damuwa hakan yayi zan da ji kana ka ya yawa ya sa aika tauyen haƙƙi kuma ka ce min wai na je ji ta ina na ji ai an zancen canje tauyen haƙƙi yanzu na hana ki fita ina zuwan tsirar miki da mutuncin ki ba ya tsirar mu da juna mutunci in na je yanzu nan ka ta matan ka kaga kai ba za ka yi alfahari matan ka ba irin matan nan da suke zaman gida su lalata gida su yi waye waye su tsofar da kayayyaki ne ba irin su zan ba gaskiya ban ne ta ba ya a Rodaniya, ka fa san halina. na yi aure ba zai sa in canza ba na rantsa yi girman ƙur'ani wallahi fadiyar sai dai ba abin ba da ya karu Dara ce ta jawo wannan auren ni da baiwar Allah nan amma ta isa ta dawo ba ina tabbatar miki ni zan buga mata kaba zina yanke shawara to yau kuma wace rana wannan shawara an yanke ta ta gane cewa kai ne rufin asirinta kai ma ka gane ita ce abokiyar rufin asirinta sosai Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah.